bismillahir rahmanir rahim wannan shine majalisun mu na sha bakwai ko رابعا الوقت وحياة الطالب الاجتماعية lokaci da kuma rayuwar ɗalibi ta yau da kullum al'amuransa na yau da kullum abin da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi zamantakewarsa da mutane da makamantan haka duk yana cin alhayatul shima'iyya sai muka ce wal hayatul shima'iyya bi mafhumiha al'am ita in an ce rayuwa ta al rayuwa ta al social life kenan da turancin ingilishi ko bi mafhumiha al'am da ma'anarta wacce take gamammiya tashtamilu ala hayatil insani al-yawmiyyati wannan ya kunshi rayuwar mutum ga baki ɗaya ta yau da gobe kenan min ta'amulin ma'azumala tun daga cakuɗe ɗaya ne mu'amalarsa da abokanansa waɗanda yake tare da su ɗalibin ilimi zai yi wuya ya ce shi kaɗai zai rayu dole yana da zumala'u zumala'u abokanan karatunsa to cakuɗe ɗaya ne yadda zai riƙa yi da su wacce bata shafi karatu ba zalla rayuwar yau da gobe tana cin alhayatul shima'iyya. sannan waqtisadin hakanan tattalin arzikinsa ai zai zama mutum ne wani kila zai zama yana da sana'a wa takassubin da kuma ayyukan da zai rika yi na samun abin da dai tattalin arzikin nasa zai karfafa wa siyasatin kai har da siyasa tana cin alhayatul shima'iyya siyasa ba in an ce siyasa ana nufin al'amuran shugabanci kila ka same shi Dalibi ne kila a sakandare an bashi monita kila ɗalibi ne ta same shi ba a bashi monita ba amma prefect ne a makarantar yana da mukamin da aka bashi sannan in jami'a yake kila ka ganshi yana cin kungiyoyin ɗalibai akwai kungiyoyin ɗalibai kala-kala akwai irin su MSS na musulunci kungiya ta ɗalibai musulmai akwai kuma kungiyoyi na abin da ya shafi jahohi kowace jiha sai kaga tana da kungiyarta domin kara wasu muradu da kuma bukatu na 'yan wannan jihar da suke karatu a cikin wannan jami'a kai wasu nasu yakan kai ma matsayin da su ne ma shugabannin ɗalibai a makaranta kaga har suna da matsayin da za su iya zuwa su je su ga shugaban jami'a su zauna da shi su faɗi matsalolin ɗalibai wani kuma sai ga ba ma jami'ar su ba kawai a ai na ƙasa ma yake akwai ƙungiyar ɗalibai ta ƙasa to duk wannan ya shiga ciki to ya ɗalibi zai iya cin gajiyar lokacinsa ya iya daidaita wannan sannan akwai ƙungiyoyi na haɓaka fannin da mutum ke karantawa za ka iya samu akwai ƙungiya ta ɗaliban kaza akwai ƙungiyar ɗaliban kaza sannan kuma akwai ƙungiyoyin da ake su kuma ƙila ba abin da mutum yake karantawa ba ne ƙila na harshe haɓaka harshe sai ka iya samun ɗalibin medicine amma yana ƙungiyar hausa ta haɓaka harshen hausa ko ta haɓaka harshen larabci ko ta haɓaka harshen faransanci da akwai sa irin ƙasashenmu to diya ɗalibi zai iya cin gajiyar lokacinsa ya iya daidaitawa ba tare da ya samu matsala a asalin manufarsa da ta kawo shi makaranta ba domin manufarka ta farko da ka zo makaranta ita ce ka koyi karatu ba a baka mukami ba shi ba da mukami yana bin karatu ne ai da baka zo makarantar ba za a baka mukamin ba to kaga bai kamata kai sakaci mukamin kai rinjayi karatun ka ba wa ta'amulin ma'al aba'i sannan hayatul ijtima'iyya wannan rayuwar ta zamantakewa ta kunshi mu'amalar dalibi da iyayensa wal ikhwani da kuma ƴan uwansa kana iya samu matashi ne a gida yana da yayi su kuma yayi su tari idan ana zaune tare da su da kannin ba su barin kani ya huta yana fara abu kawai sai wani zai ce zai siyo mishi maganin sauro yana kuma karatu kila yana fajin yana tilawa fa qur'ani fa yake shi kuma yana tun sai ya kwala mai kira wane sai ya zo da na'am sannan ce gashi zai siyo mishi maganin sauro maganin sauro mai layi layi mai mai mai zobe kai hm? ko kuma ya ce zai siyo mishi wani abu dai daban to duk wannan ya ɗalibi zai daidaita wal ahbabi da masoya kana da masoyan da kila zaka kai musu ziyara in ba kai ba kai ba kuma zaka musu laifi to duk wannan ya kunshi al hayatul to ya ɗalibi zai iya daidaita tsakanin wannan da kuma muzakararsa da kuma karatunsa ɗaukar karatunsa ba zai ci karo da karatunsa ba kuma wannan ba zai kwashe mishi lokacinsa ya zama bai iya kaiwa zuwa ga manufarsa ba fayambaghi lit-talibil muslimi ya wajaba ga dalibin musulmi an yunazzima jadwalahu hasaba shu'unihi al-yawmiyyati dalibi ya tsara jadwalin ayyukansa gwaggwadon al'amuransa na yau da gobe min khidmatihi lil aba'i irin hidimar da zai ma iyayensa ya tsara wa min taqassubihi liqtisadi sannan kuma da neman dukiyarsa abinda zai haɓaka tattalin arzikinsa da shi fa yu'ti kullan waqtan munasiban wala iqallahu sai ya ba kowanne lokacin da ya dace da shi ba tare da ya cutar da wancan ba ya san in ya tashi shi zai je share ma mamarsa daki da safe shi zai share ma babansa daki da safe zai ma baban shi wanki zai ma babarsa wanki to sai ya daidaita yaushe zai yi wannan ya sa lokaci ba tare da ya cutar da iyayen ya musu abin da ransu zai yi daɗi ba sannan shi kuma ba tare da manufarsa ta ilimi da karatu da yake son ya sama ta zama ta kauce ba wala yajuzu lahu al fi shay'in min zalik baya halatta mutum ya sakaci a ɗaya daga cikin waɗannan wa yakunu jadwaluhu al-ijtima'i kal'ati in san samu ne jadwalinsa da zai tsara ya kasance kaman haka ga ga ga ga ga abubuwan da ake son jadwalin ya kunsa kenan al-awwalu tanzimul jadwal ad-dirasi ma'a waqti khidmati al-aba'i fil manzil ya zama ya tsara jadwalinsa na karatunsa tare da lokacin da kuma ya kasance ya san zai ma iyayensa hidima wanda bukata dole dama ta sa tilas zai ma iyayensa wannan to ya sa ya san karfe kaza zuwa karfe kaza zai musu wanki shin wankin nan kullun kullun ake yi a'a a sati su uku ake wankin duka ya danganta ne akwai ɗabi'ar mutum wasu abubuwan za ku ga ana faɗin su amma ba karatu ba abubuwan da kila kana yin su ne to a tabbatar maka da cewa tsari ne sai ka ji a ranka ka ji daɗi to kaga ka tabbatar da ilimi kake yi abu ne mai daɗi akwai mutumin da shi ya fi son sai ya tara kaya sannan ya wanke akwai wanda shi kuma da an cire kaya da ya cire kaya zai wanke su ya kuma goge ya sa su a ma'adanansu to kaga ya ya danganta me yin wanki kullun kullun kila kullun sai ya canza kaya ko kuma duk kwana biyu yake canza kaya iyayensa kwana biyu suke canza kaya kuma shi zai dauka ya wanke kaga ya san ranakun da yake wankin a cikin ranar da zai yi wankin sai ya ware daga lokaci kaza zuwa karfe kaza shine lokacin da ya ware zai musu wanki wannan akwai shi na biyu tanzimul jadwal ad-dirasi ma'a waqtil julus lil munaqashati ma'al usrati sannan kuma ya tsara jadwalinsa tare da ware lokacin zama domin tattaunawa da iyalansa iyalai nan ana nufin iyayen mutum yayyinsa kanninsa akwai lokacin da zaka ware ta a ce kai baka shigowa ai magana da kai sannan kuma dole ai ko da ba ka ma ta yin magana ai akwai abin da ya shafi gida ne dole kai magana kansa to ka sa masa lokaci ka san lokacin da ka ware shine lokacin da za ka iya zuwa ka zauna ba zai ci karo da karatun ka ba tanzimul jadwal ad-dirasi na uku ma'al inayati bi waqti taqassub al-iqtisadi al-yawmi mutum ya zama ya tsara jadwalinsa sannan in yana da sana'a da yake zuwa yayi to ya ware lokacin sana'an nan shine a taqassul al-iqtisadi neman arziki da mutum yake na tattalin abin zai haɓaka tattalin arzikinsa da shi to ya ware ya san daga karfe kaza zuwa karfe kaza shi yasa anan na sha yin nasiha akan cewa akwai sana'o'in da basu dace da ɗalibin ilimi ba ko ya ce zai yaudara kansa yake ba su haɗuwa da neman ilimi sana'ar da za a cinye maka lokaci tun safe har zuwa dare kuma dole ka zo in ba ka zo ba oga ya zazzage ka ko ya ci mutuncin ka ko ya kore ka ko ya maka kaza dama san ba sana'a ka bace dalibin ilimi ana son ya makansa tahdidi wace manufa ce wace sana'a ce za ta dace da manufa ta ta neman ilimi ba za ta cutar da mutunci na ba ba za ta cutar da lokaci na ba ba za ta hana ni ta dauke ni ka tokan daga manufar da nake da ita ta in zama malami ko masani ba dole mutum ya wannan tunanin shi yasa ɗalibin ilimi dole sai yayi taka tsantsan akan wata sana'a ce tafi dacewa da shi sannan wannan baya hana cewa ba daidai bane mutum ya ji cewa ba a ba ya ce wai ba a hada karatu da neman da neman dukiya ana haɗawa kuma suna tafiya daidai ya danganta da tsarin da ake da shi kuma wace irin sana'a mutum yake sannan wani irin gari yake rayuwa a cikinsa duk sai mutum ya waɗannan mura'at sai ya wannan lura ina kake me waza in rayuwarka a ina ka taso a wani gari kake sannan me cince manufarka to daga nan sai ka zaɓi sana'ar da kake son ka yi wadda kuma ta dace ba za ta cutar da kai ba wannan abun kula ne sosai faqad kana ulama'u salaf yatakassabuna wa yatlubuna rizqa ai magabatan mu malaman mu magabata sun kasance suna neman dukiya kuma suna aiki suna da sana'o'i su daga ba laifi bane mutum ya zama yana da sana'a faƙad akhbarana bidhalika al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala fi qawlihi al-imam ash-shafi'i da kansa ya ba da labari ya ba mu labari yake cewa yaquluna kasabul mali 'arun fa qultu al-'aru fi dhulli as-su'ali yaqulun wai suna cewa kasbul mali ba kasabu ba kasbul mali suna cewa wai neman kuɗi neman dukiya aibi ne Faƙultu sai na musu raddi na ce al'aru ai aibi na tabbata ne fi dhulli su'ali a kaskancin ko. ka zama roƙo kake a baka to shine kaskanci amma ka zama ka tsayi da kanka to wannan shine abin da ake bukata so da ka sai mutum ya kalli me ya dace da shi sai ya kai ya zama ci ma zaune kar tunaninsa shine sai dai ya rika a bashi kuma mu ba irin rayuwar da ake yi bace ta magabata da da magabata idan mutum ya shagalta ya tsare musu rayuwarsu ta lahira to su kuma sai su tsare masa rayuwarsa ta duniya malami da bai tozarta amma mu a yanzu idan mutum ya zauna sai tozarta rigar sawa ma sai ta gagare shi ƴaƴan shi a koro su a makaranta su walakanta ciwo ya zo ya kama shi ya samu wani ciwo mai tsanani ba wanda zai kula shi to shi yasa kuke ganin hatta ma a samu mutumin da zai iya ba da lokacin sa ya iya karantar da al'umma yanzu yana wahala mutumin da zai iya a rana ya iya fitar da awa uku awa biyu ya bada ya ce gashi mutane su zo su zauna su yi karatu yana gagara yana gagara sai ka zagaye unguwa ba malamin zaure sai dai a karatun masallaci karatun masallaci yana tunatar da ɗaliban ilimi ne da suke kai yana ƙara musu ƙaimi, sannan kuma yana ma waɗanda su ko ba ɗaliban ilimi ba ne karatu shi yasa shi karatun masallaci yana da wasu siffofi na daban da ake buƙatar mai yin sa ya fahimci me ya kamata yi domin mutanen da suke zama a gaban shi kala kala ne akwai wanda bai san baki ba akwai wanda ni ne malami ne yana ma da makarantar shi amma sai zo ya zauna ana karatun masallaci akwai wanda ɗalibin ilimi ne har yanzu yana buɗe littafi a biya masa to ya za ka iya daidaita su ka tafi da su duk tare da su to amma asalin karatun da ke gina mutane shine karatun da za a zo a buɗe littafi mutum ya buɗe littafi a biya masa daga bango zuwa bango yana jan baki ana fassara masa ana masa bayani to wannan yana karanci a cikin al'umman mu a yau Allah shi kyauta saboda wannan matsala wa fi asrina alhadisi sannan a zamanin mu nan da muke ciki kana muhaddisu alasri shaykh muhammad nasir al-din albani sa'atiyan fi sharh ta'allumihi ay mala albani rahmatullahi alaihi ya kasance ƙwararren mai gyaran agogo ne fi sharh ta'allumihi a farkon lokacin koyon karatunsa wajen shekarun shi ashirin ashirin da wani abu gyaran agogo yake a tarihin mala albani akwai abun kula sosai ga ɗaliban ilimi da mala albani rahmatullahi alaihi ya riƙa yi a lokacin a dimashku babansa dama gyaran agogo yake yi so daga ko da ya taso baban shi shine malamin shi na farko a wajen sa ya soke alqur'ani a wajen shi ya karanci mabaji'ul lugha al-arabiyya a wajen sa ya koyi al-fiqh al-hanafi da a wajen sa ya koya shine malamin sa na farko sannan shi kuma yake koya mishi sana'a ta gyaran agogo domin shi ma gyaran agogon yake yi kuma baban nashi kuma liman haka suke gyaran agogo mal albani lokacin da ya fara shagalta da neman hadi ilimin hadisi sai ya tsara tsarinsa daga ranar litinin zuwa juma'a da daddare zuwa asabar da safe to sai ya shige library akwai al zahiriya zahiriyya a dimashku wani library ne na duniya da ana jin yana ɗaya daga cikin manya-manyan libraries da suka tara littafai na da na magabata waɗanda aka buga su da kuma waɗanda har yanzu rubutun hannu ne a wannan maktaba sai malam albani ya koma ciki ya zauna akwai irin ɗakunan nan da ake bada na irin masu zuwa ziyaran nan daga wata ƙasa su zo su yi research to dama mafi yawanci ba a zuwa sai kai aka bashi mabudin ko ɗaki da ya zama ɗakin shi to daga duk kowa daga shi sai dai a bashi da masu gadi kowa za su tafi shi yake kwana a labi to rana kuma lahadi asabar da lahadi sai ya fito su kuma sai ya zo sai ya aiki ka ba shi gyaran agogo a wannan lokacin zai gyara ma agogon bango ne agogon hannu ne da sauransu sai sai ya ƙara siyan ɗan kayan shayin shi da abubuwan da zai sake siya domin ya domin ya ci gaba da rayuwar shi a laibin haka ya ta yi shi za ka ke gani waɗannan ayyukan ga sun fito mana so da haka akwai darasi da yawa a cikin rayuwarsa abun koya ga ɗaliban ilimi wadatar da malam Muhammad Nasir Albani ya samu daga baya ce rashin rayuwar sai ya samu wadata amma wannan rayuwar yayi gyaran agogo yake a sabar da Lahadi in ya gyara agogo a sabar da Lahadi sannan kuma shikenan zo da ka in ka mishi gyaran agogo Lahadi yamma yi sai ya ce maka to sai wata asaba in ka yadda to kuma dama kwararre ne a wani abin nan a wani littafin sa yana bayani akan agogo mai gunki yace sai ka ga a masallaci akwai agogo mai gunki yace wata rana yazo yace yace yace yace yace yace yace wata rana ya shiga wani masallaci a Dimashku sai ga irin agogon ga gunki na sai ce sai na dauko sai ce da kanshi ya dauko kaga abin nan mara aminku mun gara falugayi ku biye dishi ke mm. ya dauko ya ce wa kuntu sa'atiyan hadiqan ah. da kansa ya ce dama ni kwararren ne gyaran agogon ya ce sai fa ha ya ce sai ya canza agogon wa aslahatuha sannan kuma na gyara sannan ya maida ya canza ya balla gunkin ya cire gunkin sannan ya gyara shi fes sannan ya maida agogo ya ci gaba da aiki to shine sa'atiyyar da to mutum ya zama ya tsara wannan tanzimul waqti dirasiyyi tsara lokacin karatu ma a waqti ziyarati zawil arha. mutum ya tsara lokacin da kuma zai rika zuwa ziyarar danginsa min a'mamin dangin babansa wa akhwalin da dangin babarsa wa jiranin da kuma makwabta wa ghairihim da makamantansu suna nan mutun ya tsara ba kawai shikenan a ce kuma ɗalibin ilimi shikenan ga baki dai ba ruwan shi da dangin shi ba a'a ya tsara ya ware in a wata ne ya ware lokacin da zai zuwa yana ziyartar su daidai gwagwadon abin da zai iya yi hmm? eh, wani daga cikin malamai yana cewa ba za ka zama ɗalibin gaske ba har sai an ce maka an yi an ce maka an ce danginka wane da wane da wane da wane sun mutu baka je jana'iza ba to kada wani ya aiki da wannan magana manzalla sama ya wayi gari ya tambaya waye kaza waye kaza waye kaza kuma ai aiki da ilimin shine a ga wannan kawai shikenan zai kai ta karatu ba a ganin aiki da shi saboda ka mutun ya ware wannan na biyar takhsisu waktin basit lil babu laifi mutum ya dan ware wani lokaci basit eh, wanda littafi ne lokaci ne wanda haka yake ɗan taƙaitacce haka lil munaqashati domin tattaunawa ma'al asdiqai tare da abokanai babu laifi in kana da abokanan kirki wanda manufar ku ta zo ɗaya, ka dan ware wani lokaci ɗan takaitacce da za ku haɗu ku ɗan tattauna fi shu'unil a game da al'amuran yau da kullum ba laifi waqi'iyyati da abubuwan da suke faruwa a yanzu ka san me ma duniya take ciki ka siyasatil alamiyya kamar siyasar duniya yanzu wani ɗalibin ilimi ne amma duk rigimar nan da ake yi ta cewa Trump ya miƙa Isra'i ya miƙa ma Isra'ila birnin Kudus wani bai san mahalin da ake ciki ba shi kawai kamar an abin nan an an tsikar kausa shi bai san mahalin da ake ciki ba kawai gashi nan dai kawai sa ba ba daidai ba ne wannan kuskure ne yana da kyau mutum ya zama yana da wayewa irin wannan daidai gwargwado kuma hanyar waye wannan hanyoyi ne masu sauki hanyoyi ne na yan karance karance yanzu duk ga kunan kuna da wayoyinku waɗannan wayoyin smartphones din nan mutum zai latsa wani abu kawai shi ne ya ce ya shiga google ba an ce shek ba ne. dai ce mai profesa ba za mu karbe shi ba mu tafi shi profesa ne ba shek ba shi google ba mun ba su profesa ne ma ba ba ne in ka latsa haka sai ka nuna sai ya nuno maka abubuwa duk dan binciken da kake sai ya haɗa ka da da wannan zaka sani ba tare da ka ci lokacin ka ba wa ma yuwajihu al al-islamiyya min damarin wa tahtimin wa tada'i adai alayhi sannan babu laifi a rika tattaunawa game da abin da yake fuskantar duniyar musulmai a yau min damar na rusa daular musulunci da ake yi wa tahqimin da kuma yadda ake fata-fata da daular musulunci yau ba wani jini da zaka ji an zubar a duniya in aka zubar da jinin aka zubar da jinin mutum goma to guda tara na musulmai ne kai yayi yayi kadan ma idan aka da jinin mutum 100 to kashi 99 na musulmai ne kwara ɗaya ne na wanda ba musulmi ba kuma ba abin da ake a duniya to tattauna wannan yana nuna cewa kai ba matacce bane domin sanin halin da ƴan uwanka suke ciki na duniya yana taimaka maka kai ma wannan da manzala su ya ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid to wannan aljasadul wahid din ba zai tabbata haka ba sai ka san abin da ƴan uwanka musulmai suke ciki to babu laifi a tattauna amma kada ya zama kuma tattaunawa kawai ana yin ta ne kawai ta shirme ba tsari babu kan gado sai dai gido sannan kuma a ɗauke ta a matsayin kamar irin tattauna da yan kwalla suke yi ana musu banza shi shi nan duk abin da aka kawo ba baka ji an ce a yi firar kwalla ba al-ittisalu bil ikhwani sannan babu laifi kaɗan rika dan tattaunawa da ƴan uwanka wal aqaribi da dangi wal asdiqa'i da abokane hatifiyyan a waya ba laifi ka dan kira a dan tattauna ku yi magana da su duk fa ka tsara ne in a wata zaka ware wani lokaci yau rana ce ta wannan abin ba laifi bane in a sati zaka dan tsakuru wasu lokuta ka ba laifi bane aw wasa'il at-tawasul ijtimai ko kuma ta hanyar social media social networks wato kafafen sada zumunta na na na, na internet ba laifi kal whatsapp kaman whatsapp wal facebook والتغريد في تويتر وغيرها haka babu laifi ke tweet da makamantan su ga sunan suna da yawa ba laifi bane ku yi abu wanda yake mai manufa eh ɗazu wani ya turo sun kusan gani a a zauren markets wanda suka yi ƙila wasu kusan gani wani ya turo adabu abin nan alƙaunul munsha fi adabil whatsapp ku gani ba ko ba ku buɗe ba baitota ne hamsin da biyu masu ban sha'awa kai shi na da Allah ya saka musu da alkhairi wani wani malami ne cikin tsaye ya la dubban whatsapp kaga ya kamata mutum ya zauna baiti hamsin da biyu ne ba su da yawa ka zauna kai ka haddace su ko kuma ta na lura masu kyau malam babu ujma a ciki sai dai kalmomin da suke dama a jami'an ne duka waka ce aka yi ta adabiyya shirun adabi sosai dubba ya kawo la dubban whatsapp alqaulul munsha fi adabil whatsapp sunan lita sunan waken kenan baiti 52 ne nake da in ban manta ba tsakanin 52 ko 53 waye a cikin ku ya gani sai muka gani ba mm fa ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun shine wannan ka gani kai ka karanta ka karanta sosai zaka gani hadda ma na waken hadda na sauti hadda na sauti minti bakwai amma ni ban gama jin na waken ba ko ya gama ina jin ne minti uku sai na kashe na tashi to aje a yi, kaga yana da fa'ida sosai to ba laifi ba ne duk waɗannan abubuwan mutum ya yi su amma ya zama yana da tsari a rayuwa kuma lokacin dama shi ake karantar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya sa mu ci gajiyar lokacin mu wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi السلام عليكم ورحمة الله